cikin lafazin su akwai tanaffu akwai kuta gona da iri akwai amfani da salon da musulunci ya faɗakar da mu akan kada mu amfani da wannan salon akwai kuma inda ma yake roƙon abin da bai halatta mutum ya roƙa ba kamar misali a cikin dala'il inda yake cewa wa as'aluka takaffula bil rizqi waz zuhuda fil kafati za a iya tuna wajen ko وأسألك التكفل Allah ina roƙonka a رقمك التكفل بالرزق wato in an ce a takafful takaffala ya takaffalu takaffulan shine idan mutum ya jibinci lamarin abu ya ɗauki nauyin abu to asali dai mun san ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha babu wani abu da yake motsi yake tattakawa a ban an faɗe shi amma ana nufin da shi da waninsa gaba ɗaya illa 'ala allahi rizquha fate arzikinsa da kuma azurta shi a wajen ubangiji sai Allah tuntuni dama ya dau wannan nauyin aikin sa ne ba wani wanda yake da wannan aikin na azurta na azurta wani in ba Allah ba ko to abinda tuni Allah ya riga ya dau nauyin sa kai kuma kana cewa ya dau nauyin sa me kenan kake yi haka wanda ya kwata da kalma ne da kuma maimaita abinda dama akwai shi to kamar karatu Allah ina so ka dau nauyin arziki na to dama wa yake daukar nauyin arzikin ka in ba Allah kuma baya cikin alfaz ma'sura da kamar rawaito shi akai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ake wannan karanta shi ma kadai ibada ne to dan adam ne i zauna da basirar da Allah ya bashi da kuma kaunarsa da yin daidai sai ya ga cewa ya kamata ayi wannan to shine sai muke ganin cewa dama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun sai ce ne inna allaha huwa ar-razzaq dama Allah shine mai azurta to kuma ce Allah ina so ka zama kai ne mai azurta ne zu quwwatil matin zul quwwatil matin ubangiji sa mata yake cewa Allahu allazi khalaqakum thumma arzaqakum shine ya halicce ku kuma shi ke kuma ya ba hadisin Abdullahi dan Abbas wanda alimam bin ibn ya rawaice shi ibn hibban ya rawaice shi ya inganta shi bi isnadin sahih a cikin sahih ibn majah manzo Allah kuma yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi raw'i malaika jibril ya zo ya ya zo ya kinsa mini a cikin kiyayewata da da rayuwata na fahimci cewa annahu lan tamuta nafsun ba wani mutum da zai mutu hatta tastakmila rizqaha ha, sai duka abinda wata ta sauki rizqaha duka abinda Allah ya rubuta zaka ci sai ka gama da shi wa ajalaha kuma duka kwanakin da Allah ya sa maka ko ƴan bindiga sun zo sun sai ka ba su iya harbin ka ba sai sai abin nan Mansur ibn Abi Amir al-Khalifatu al-Andalusi lokacin da ya yanke hukuncin kisa akan wani malami da izo ya wasa ya fi shi ne yankan wanda zai sare masa kan tunda dole sai an rubuta takarda aka ba shi takardar shi Mansur ibn Abi Amir din ya rubuta cewa zai rubuta cewa a kashe shi sai rubuta yutlaq a sake shi kuma gashi a rubuta ya ce a sake shi a baka kuma yana cewa a kashe shi shi ya din ya karba har ya tafi aka bude sak din za a karanta sai a ga cewa ai ta akai a sake kuma a karanta mutane ga sam na na na na khalifa mansur ibn abi amir sai sake dawowa ya sake cewa ya ya amiral mu'minin ka ce a sake shi kuma ka ce a kashe ka rubuta a sake shi kuma ka ce a ce au kuskure ne sai ya za wannan takardar sai a bashi wata sai sake rubuta yi tsallaf ya ce a kashe shi ya sake zuwa za a kashe shi kawai aka karanta aka ji an ce a sake shi aka sake dawowa yake kai kuskure ne wallahi ya sake wa kataba yutlaq ya sake da rubuta yutlaq a karo na uku da aka bin masa sai ce wannan yutlaqu ala rabbini anti wannan dole a sake shi ko na ci ko na su ma'ana dai Allah yayi kwanan sa bai kare ba saboda lanta muta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha fattaqullaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji tsoron Allah wa jaddu fi talab ku dai ku zagi wajen nema amma ko ne za ka ci Allah ya rubuta dama ya ɗau nauyi قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتا قدر فيها أقواتا إن أنت قدر الله يبجح يا وار يا وار عدد أبن دا قصص ذاتا باين يا البركة أتشنتا كما يا وار دك أبن دا أسامنا mineral za a samu na amfanin gona ma'adanai da komai kuma akan kowane arziki Allah ya rubuta wa'anda za su more shi saboda haka ba wanda zai zo ya ci arzikin wani kowa na ka yake so to in ka ce Allah yana roƙonka a takaffula da riziki to kuma banda wanda tuni Allah ya ɗau an fahimci wannan naƙadin ko sannan ya ce wa da silka fahimci kuma Allah ina roƙonka ka sa ni in zama mai gudu gudun duniya filsafafi a cikin abin da yake iyakacin abin da zai ishe ni ne alkafaf shine iya abin da kake bukata to idan ka zan wanda kake bukata ma kuma baka son sa kana da zuhuri to kuma ka shiga bid'a misali yanzu mutum zai duka mutumin duniya yana bukatar abinci ko yana buƙatar sutura yana buƙatar magani yana bukatar aure inda ya lafiyayye ne yana bukatar kula da tarbiyyar yayansa to aƙalla in baka roƙi Allah arziki ba to ka roƙe shi waɗannan abubuwan da za ka zan ba sai ka je ka roƙi wani wajen cin abin da za ka ci ba idan rashin lafiya da ka iya faruwa in ta faru a kan mutum ba sai ka je wani wajen wani kayi ɗan murya ba to amma kana cewa Allah wannan ma Allah ka sa in zama ba ruwana da shi ba na son ko bayan Allah da kaji an ce sun suna suna kau da kai ga wurin abin duniya amma banda wannan idan haka az-zuhud fil kafaf kamar kana neman kamar ka kau da kai ga wurin abin da shi zai ishe ka a rayuwa ma Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama yake cewa kamar da Ibn Qayyim ya nakalto daga gare shi a cikin Madarij Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake cewa abin da ake nufi da az-zuhud shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah barin duka abin da ba zai amfane ka ba a lahira to alkafaf kuma zai taimaka maka domin in yunwa ta yunwa ibada ba za ka iya yi kuma yanzu in kai zuhudu fil kafaf tufafin da zaka sa ma sai ka rasa su to idan ya zan baka da tufafi a wannan zamanin ko ba zan ce kai ba in mutum ba shi da tufafi a wannan zamanin misali ta kai tebo da tsabayar talauci sai ganye yake lulluɓa a jikinsa zai fito jam'i wajen cikin mutane sallah dole yana ji ana kiran sallah zai zauna ya saboda larura ta kama shi ba su tufafin da zai lullube gishinsa sai dai zauna a cikin gida kuma yanzu idan ya zanto ka zama zahidin filkafaf to ayyukan alheri ma ba za ka iya yin su sai ka kana kallon mutane suna yi yanzu yadda masu bara suka yi yawan nan sai a tare kama a ce da Allah ana bukatar abin da za a yi kaza sai dai ka kalli mutane sai shiru don haka ɗan adam dole yana buƙatar abin da zai taimaka wa lafiyarsa da jikinsa da sauransu imam tirmidhi ya rawaito hadisi daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma hadisin asalin sa yana cikin sahih muslim kuma rawahu al-imam ahmad bi isnadin sahih madalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa qad aflaha man aslam duka wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hakika ya samu babban rabo wa ruzika kafafan da kuma wanda Allah ya azurta shi da abin da zai ishe shi a rayuwa ba sai ya nema a wajen wani to kai kuma ka ce kana son kafaf din ma ba ka so wanzu da fil kafafi wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu kuma Allah ya gamsar da kai da abin da ya baka ka wayi gari da dubu hamsin a jikinka ka ji ne miliyan hamsin ma a ranar daidai kake da kasan akwai akwai wanda yana da miliyan hamsin a aji wani bawan Allah kuma ya tashi da dubu hamsin ji yake a ranar dai in dai wadata ce ke sa a bautawa Allah to shi ma ka yadda zai bautawa Allah in kuma wadata ce ke sa mutum ya kame to ya ka yadda zai kame shi akwai wanda ma shi dubu hamsin din aka ba shi an sallame shi <laughs> ko ba haka ba ba akwai matan da aka ba ta naira dubu ɗari ba ta yanke jiki ta faɗi wallahi akwai abokina da ya ce min ya samu wata wadata sai ya nemi ƴan uwan mahaifiyarsa da ƴan uwansa ya dinga raba musu dubu hamsin hamsin ya ce wallahi wata da ya danƙa mata dubu hamsin ɗin babban mace kuka ta fashe shi ta ce tun da take a duniya ba ta taɓa ganin dubu hamsin a idanta ba sai yau kuma ga ta kalla ta ce nawa ne wa'annan aka ce sai ta fashe da kuka wannan ga aka wata miliyan miliyan ai sai ta mutu wata sai a tsanna saboda haka ka gani kuskure ne ka ce wa zuhuda fil kafafi inda maza Allah sallallahu ma yana roƙon kafaf maza Allah yana roƙon Allah yana Allahumma ja'al rizqa ala Muhammadin kafafa Allah ka sa arzikin ahalin gidan manzon Allah ya zama abin da zai ishe su ne to duk abin da ya karu akan abin da zai ishe ka to ko dai ya halakar da mutum ko kuma ya zama ba shi da amfani kalla ma zai taimaka wa mutum shi yasa Salman al-Farisi da ya zo rasuwa yayi kuka hadisi yana cikin mustadrak na Imam al-Hakim da isnadin sahih da Ibn Hibban ya rawaice shi kuma Imam Ahmad ya rawaice hadisin daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa ishtaka Salman al-Farisi sai Salman al-Farisi yayi rashin lafiya fa'adahu Sa'ad ibn Abi Waqqas sai Sa'ad ibn Abi Waqqas ya je duba shi falamma ijtama'a al-uwad fi majlis Salman bada'a yabki lokacin da masu dubiya suka taru a gidan Salman sahabbai an cika gidan sai ya fashe da kuka sai Sa'ad ya matsa kusa da shi sai ce ma yi biki ka ya afi sai sa kake kuka dan uwana alasta kunta qad sahibta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka manta cewa kai sahabi kuma sahabbai radiyallahu anhu wa radu an kaman shi ma sa'ad ya san me Allah ya wa sahabbai alƙawari in mutuwa ce ai al'amarin zai zo maka da sauki tunda kai sahabi ne alasta alas ba kai ne kai kaza ba kai ne kai kaza ya dinga jiro masa darajojinsa sai salam ya dago kai ce wallahi ba na kuka wai saboda ɗayan abu biyu ba na kuka saboda tsoron tafiya lahira ko kwaɗayin zama a duniya duka ba shi ne sa nake kuka ka san wani in ka ga ya fashe da kuka an ba shi da lafiya tsoro yake wa yanzu duka lagwadar duniyar nan zai mutu ya batta wani kuma a'a shi ma ya san bai yi komai ba fa zai tafi lahirar nan yanzu ne zai je ce da Allah wanda ma wannan shi kan akwai alheri a tare da shi yace duk ba wannan ne suke firgita na yace abu ɗaya ne yace ahida ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma arani illa qad ta'addaitu yace mun yi alƙawari da annabi ne mun yi signing agreement to ni a gani na na ban cika wannan alƙawarin ba wani alƙawari ne yace manzo Allah ya mana alƙawari an yakuna zadu ahadina ka zadin raki manzo Allah ya ce mana kowa in zai tanadi abin duniya to ya tanade shi kamar yadda matafi yake tanada guzurinsa matafiya yake tare da guziri ya akudul kafaf yana ɗaukar iya abin da zai ishe shi sai ne tafiya ta kama ka za ka tafi indonesia ko australia ko za ka tafi imarat ko za ka tafi makka muƙaddara maka da ita aka fi zuwa sai ka zo ka buɗa wajen ajiyar kayanka sai ka ga malin-malin kawai da kake da ita gare babbar riga tana da ita kala talatin kasa akwai masu kaya kala talatin ko eh Allah hadda ɗari mutum yana da kaya kala ɗari kuma lallai to Allah kiyaye mamaki kai da nace Allah kiyaye ga ta kaya kala ɗari abin mamaki ne ya zama ƙarna kuma to yaushe za ka gama sa su gaba ɗaya kullum kala nawa za ka sa eh kuma masu hankali suna da hankali kuma musulmi ne kuma Ah. to Allah ku kiyaye da wuya ku ga irin wannan yana da zuciyar taimako to to sai ka zo ka tarar da kana da malum malin kawai kana da ita kala talatin riga da harfin da wando ko kaftani kana da su kala talatin sa'annan wa'anda ba ba san ba ba wa'annan ba kana da su wajen kala goma ka kana da kala kaya kala 70 kenan in za ka tafi maka gaba ɗaya za ka zazzage su ba za ka yi ka ga me za ka yi a nan ne sai ka ɗebi iya waɗanda za su ishe ka ko wanda a tunaninka har je ka da ba ka samu matsala to haka ake so a arzikin da za ka tara na duniya ko akawun ɗinka a ga abin da kake bari a akawun ɗinka abin da zai ishe ka ne ba wai abin da kake tsoron ko da talauci ya zo ba ka da matsala ba a talauci fa in ya zo fa wanda ya fi ka kuɗi ma ya talauci in kuma ba talauci akwai mutuwa akwai rashin lafiya domin kai kana talaka akwai abin da Allah ya baka wanda da za a sa maka duniyar gaba ɗayanta a ce a karɓi wani abin kai kuma a wajen ka ba za ka ba yanzu akwai wanda zai iya siyar da idansa guda ɗaya da miliyoyin kuɗi wallahi shi ma ba a zo cire idan ba ne faɗa yake kawai su koda dai duka akwai masu cewa za su iya siyar da kodar su amma da za su siyar kwada sun gane kuskuren domin sai mutum ya siyar da kodar kuma ɗaya ta kamu da rashin lafiya ya kasa samun nutsuwar da zai mori kuɗin da ya siyar da kodar an samu a ƙasashen larabawa an zo za a yi world cup germany 2000 and nawa ne aka yi germany 2008 ko 2000 and nawa an yi world cup 2016 ai ba a yi world cup 2016 ko an yi an yi ko 2006 an yi world wacce aka yi ta ƙarshe ta baya to kaga 2000 an yi wata 2010 an yi wata haka ne fi 2006 tasiri gaskiya wanda ka cikin takarin da aka kawo na irin cutar da mu da bal da yawa yara suna ta kokarin siyar da kodar su akan su samu su samu abin da ake sponsor din kansu su je su ce tikiti su kalli world cup ta almaniya 2006 wallahi ni na ji takarin uh, report din abu abun abin dariya abin tausayi to yan uwa iya abin da zai ishe ka haka suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi cewa an ya kuna zadu ahadina ka zadin rafi. to wai a Salmanu kukan da yake saboda ya mutu zai bar wasu 'yan kuɗaɗe to da ya rasu da za a yi rabon gado kadarorinsa gaba ɗaya aka yi musu kuɗi a ga sun kusa dirhami ishirin kuɗi kuma tsantsagwaransu shi ma dirhami ashirin gaba ɗaya bai kai dirhami arba'in ba nawa ne to ne arba'in duka mun fi shi kuɗi yawanci ana to wannan yake wa kuka to a ce wai alkafaf din ma kuma kana so wai Allah ya sa ma ba ruwan ka da shi kaga akwai matsala ce na ka she sa an kana karanta da la'il kai kai talauci kai ka roƙa da mu to ka ce wa da zulkafaf yi ga ana tarbubin shinkafa da shi to in aka fito da wara karfe goma sha biyu na dare dama sai an an daidaici daidai lokacin da mutane da yawa sun yi bacci sai a fito da shayi da biredi ka gaza lama akan shayi da biri wallahi wanda ya taba zuwa ai ya ga alaga ta wala ta ba kaga yadda ake ban taba ganin inda ake da jarumta wajen cin shinkafa ba sai a wajen salati da wajen dala'ilu sai a daina sa ma salati sauran aka aje faranti a nan, aka samu madaka tuwo suka kewaye shi a lokacin za a karama domin idan kai sai ka ɗauko ka fifita a hannunka wallahi ko wanda kamfata za ka kawai in ya juya shinkawa kawai ya dai afa to saboda kila bai ci abinci ba da yamma yana ta roƙon Allah azu da filkafa to ragowa kuma karashin duka addu'a ce ne ke wal makhraja bil bayani fi kulli menene menene zuwa dai karshe sai mu tafi gaba yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduka wa rasulika abduka wa rasuluka al-fatih lima uhlika wal khatimu lima sabaqa wannan yayi kama da salatin fati mu ko da abin da ya kama da salatin fati in dai ba nassi ne yazo da shi ba ba ruwan mu saboda da farko dai a cikin ma'anar salatin fati akwai shigohi da yawa akwai abin da zai dau sama da faskara daya kuma da abin da ya zanto ta'addadat mafahimuhu to in dai ba Allah ne ce ayi ba al'aula tarku kawai a kyale shi a dau abin da ba a da matsala da amma ya ribuka la ya ribuka ko mu muna da shakka a ciki tunda an ce al-fatih lima ughliq shi ughliq wato shine wanda zai buɗe duka abin da yake a rufe to mu ko mun san cewa akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama a koyarwar da ya mana bai gwada mana cewa in Allah ya rufe shi kadai yake wucewa ba akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru a kansa amma nafsi ya tabbatar da Allah ne kaɗai ne buɗe shi misali in Allah ya kulle maka arziki manzo Allah ya gaya maka cewa shi zai buɗe maka kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ma yattaqillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda Allah ya bude na arziki ba wanda zai iya rike shi hana shi zuwa abinda Allah ya kulle shi ko ba wanda zai yi wannan kuma kalamun fika mumsik dinnan suna ne mufrad kuma ya zo bayan la'an nasu yalin jin, wanda wannan kuma ya haɗe dukkan afrad da za su iya ɗaukan ma'anar mumsik mumsik kuma shine mughliq to kuma ka ce manzo Allah zai buɗe duka abin da Allah ya duk abin da yake a rufe amma watakila sun ka tambaye su al-fatihu lima shi ne mai buɗe abin da aka rufe ƙofofin aljanna duka a rufe suke sai kuma an zo ranar alƙiyama manzan Allah zai buɗe wannan tabbas ƙofofin manzan Allah sama shi zai buɗe kofofin aljanna amma magana ta kofofin aljanna a rufe suke to ai ana buɗe su da azumi sai dai buɗewar da ba ta mutum ya shiga ba tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda zai shiga aljanna to in za a tabbatar da wannan ba sai an yi zaurance ba to kuma zai dau wata ma'ana daukar sama da wata ma'anar ya fi kusa saboda haka shi ma wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da aka rasha ha aka ce kuskure ne wannan maganganun ba ko yanzu muke fito da su ba duka malamai fa sun riga sun yi bayani ba wai mu ne yanzu ba wai yanzu kawai ni ne na ga dama na je na yi bahasi ba ni ma maganganun malamai nake ba in kuma ko wanda yake inkari sai ya fito ya kawo dalili ko marraba an qausil haqiqati fa alaihi bil bayyina sannan yace Allahumma lamani alima a a'taita wala la mu'tiya lima mana'ata wala la yanfa'u zal minkal jadd wannan hadisin uh, al-Mughira gudu Shu'ba ne Allah ya kare da a gare shi rawahu al-Bukhari wa Muslim to abubuwan da zamu taba a izifi na ɗaya sun kare yau baka zo da shi wani sai mun gama tukuna ai to sai sai izifi na biyu wanda shi kuma aka ce wa yuqra'u yawmus thulatha za a dinga karanta shi duka ranar talata wannan shi ma mun yi bayani cewa makebance wani abu na zikiri ko na addu'a wanda ba shari'a ce a nassi sahihi sarihi ta zo da shi ba kuskure to a ciki ya kawo Allahumma ja'alni min allazina millata nabiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hurmatahu wa hafiza ahadahu وذمته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم wa اسالك الاستمساك بسنتي واعوذ بك من الانحراف عما جاء به حيث قرشيكو to akwai abubuwa masu kyau a ciki musamman wannan mukaddima ba laifi in mutum ya wato ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da kyakkyawan niyya ya roƙi Allah cewa Allah ka sa ni cikin waɗanda suka lazimci sunnar manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa azzama hurmatahu kuma waɗanda suka girmama alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama wa hafiza ahadahu suka kiyaye alƙawarin manzon Allah na tsantsanta shi da biyayya shi kadai wa zimmatahu da kuma alƙawar da zimmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa wafa zumrata da a hada shi da wani wajen biyayya wa wafa zumratahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika zumrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine tawagarsa wa hafiza adahu wa zumar wa fa zumratahu wa lam yukhalif sabilahu wa sunnatahu kuma bai saba wa tafarkin annabi da sunnarsa ba Allahumma اللهم اني اسالك الاستمساك بسنتي ina roƙonka ka bani ikon riƙe سنه annabi wannan duka da kyau wa'uzuka min al-ishraki amma ja'a bi kuma Allah ina neman tsari kada ka sa in canza abin da manzo Allah ya zo da shi a ciki amma akwai abuwa marasa kyau daga ciki yana cewa Allahumma arhamni min zamani hadha wa ihdath al-fitan wa tatawul ahli al-jur'ati alayya wa istid'afihim iyaya da kuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alman salla alayhi wa sallallahu alman lam yusalli alayhi hadda izo Allah yake cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin man kana idza mashatil barri al-aqfari تعلقت الوحوش بأذياله bi azyalihi so akwai wasu abubuwa da ya ambata na mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in Allah ya kawo mu a cikin dalailin nubuwa in Allah ya yi da rabbu da afiyar mu kuma da dama za mu ji ruwayoyin birjik wanda annabi sallama kamar yadda muka faɗa Allah ya bashi mu'jizozi daban-daban wata mu'jizar Kasa ce shi kaɗai ya kera ragowa annabawa kamar al'ummarsa ta fi kowace al'umma yawa al'ummarsa ta fi kowa yawa a aljanna ayyukan al'ummarsa sun fi kowanne sauƙi kuma duka wani wanda ya rayu a wannan lokacin dole ya aje shari'ar sai ya bi ta annabi muhammad sallallahu alaihi mu'jiza ce sa'annan kuma a aikinsa na manzanci ma akwai mu'jiza nusiltu Ru'ub masirata shahar kafin ya kai farmaki da wata ɗaya Allah ya jefa tsoro da razani a cikin zukatan wanda za a yaka an samu masa a ganima kuma an halatta wa al'ummar ta ganima wanda ragowa annaba aka samu ganima da ya ajiye wuta ta zo ta kona ta sallallahu alaihi wa sallam sannan a cin kansa a halittarsa an masa mu'jiza iri daban-daban yana ganin abin da ke bayansa kamar yadda yake ganin abin da ke gabansa sallallahu alaihi wasallama sannan an tsaga zuciyarsa tun yana karami aka fitar da zuciya aka wanke ta daga dukkan wani datti akwai abubuwa da yawa wanda za mu same su a cikin dalailin nubuwa fiye da yadda muka ga wasu a cikin ash gashi da gaskiya bai taba karya ba wannan duka annabawa haka suke to amma in kowane annabi yana da shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zama tunda shine jagoran annabawa gaba zai zama shaida akan annabawa duka ranar alkiyama sa'annan tattara da dino ya yi masa magana in ya faɗa maganarsa haka take to amma akwai waɗansu abubuwa da ake rawaitowa wanda babu dalili tabbatacce a kai to matsalar yan bid'a shi ne saboda su sun fito sun gwada kansu akan wai su kaɗai ke san annabi to kuma ba su da jari na hadisai da nassoshi wanda da shi za su yi riko domin ya kai su zuwa ga asalin soyayya ta gaskiya sai zan so duk abin da aka raki to aka ce annabi ne haka yake to shi kawai sun yarda ka zo kuma ka ce abu kaza bai inganta ba dai a janabin annabi ne to sun hau gaba da kai cewa ba ka san annabi shin danganta ƙarya zuwa ga annabi ko abin da ake shakka a kan zuwa ga annabi shine san annabi ko raba annabi da wa'annan abubuwa ba shi da shi shine san annabi to wannan yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to Allahumma salli ala man kana idza masha Allah kai salati ga annabi wanda idan ya ta tafiya fil barril aqsari a cikin da yake da fako ta'allaqat al-wuhush bi ar-riyali sai kaga dabbobi ma suna bin gezarsa sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya yi wa annabi haka annabi ahlul lail zalika ya tantance haka amma yaya nasin yake bari mu sai da biri hawo iyarsa ko mu jima mai malamai suka ce to anan salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma kirari gare shi abu ne wanda yake mai kyau kuma idan ɗan adam ne za a yabe shi a jinjina masa a kan haka amma duk da haka duk da haka duk yadda zuciyarka za ta rataya da mazmunin abin da wannan salatin da kirarin ya kunsa kakkar zai a zuciyarka cewa za ka samu lada kamar yadda wanda ya salatin da annabi ya koyar zai samu wanda su kuma masu fifita da la'ili da wa'annan abubuwan suke fifita shine ma mutum in yana yi har zai samu jazaba Kajiya shi shiɗe ma in yana fahimtar ma'anar to in abu ne in har abin ya tabbata kuma mutum ya ji hakan a cikin zuciyarsa kuma ya zan tsakaninsa da Allah da gaske ne saboda soyayyarsa ga annabi ba da riya ba wannan abu ne da za a iya yaba sa amma ko wanda fa shiɗe din yana shiɗewa aka ce a ɗauke shi daga wajen an yi sama da shi yana kuba a hankali da fanka <laughs> fanka ya ce fanka da wannan kisa kaga ta zama mutawatira fanka ma'ana ta da jin to kai da ka suna ina ka ina fanka amma tabbas mun karanta maqamat na sahabbai da tabi'ai yadda suka dinga yi in an ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗi irin yadda yake ya kasa ka ƙara kiran sallah saboda ambatan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to game da wannan cewa manzo Allah sallallahu in yana tafiya ta ta'allaqatul khushi bi azyalihi a ban samu wata riwaya ingantacciya akan haka ba amma ban samu riwaya da ta kore haka ba amma kamar yadda muka kaddamar a baya cewa in Allah ya yi wa manzon Allah haka to manzon Allah ya cancanci haka duka abin da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi ya cancanci a cikin Allahumma salli ala mulin ni'ima Allahumma salli ala mutin rahma Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wanda shi ke ba ni'imomi kuma shi ne yake ba rahama to in ka ce annabi ne yake ba rahama shi ya faɗa yana rahama to ni'ima kuma ya zaka yi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min ar-rasul ko fa min Allah to kaka haɗa manzon Allah sama da ubangiji a abin da ubangiji ne kaɗai yake ba da shi wadda ka manzon Allah sama ba shi ke ba da ni'ima ba ba shi ke ba da rahama ba shi ne rahamar ga bayi shi kansa rahamar ce da Allah ya ba bayi wa ma arsalnaka إلا رحمة Manna Allahu من الله na المؤمنين إذ fihim rasulan رسولا من kuma وما a cikin hadisin بخاري a Buhari ya rawaito shi a cikin al'adabul mufrad da isnadin sahih maza Allah yake cewa inna ma ana rahmatun muhda ni rahama ce da Allah ya bada ita ga bayi sai mu tafi wani sumuni Allahumma salli ala sayyidina wa baharu anwarika wa ma'dini asrarika wa lisani hujjatika wa arusi mamlakatika wa menene wa lisani hadratika ko har izuwa ƙarshe wa tsirazi mulkika aka yi wa manzo Allah kirari cewa Allah ka yi salati ga annabi sallama wanda duka hasken da kake bayarwa to daga kogin annabi kake ɗaukowa ka ba shi ne kogin haske haskenka wa ma'adini asrarika kuma shi ne matattara ta dukkan wani sirrinka to anan waye ke fa'idantuwa da wani kenan الظاهر كما أبنجي هنا <laughs> فائدة سواد من ذلك تند يستمد نوره من النبي صلى الله عليه وسلم ويستمد أسراره منه إذ هو المعدن to wannan idan za su iya kawo maka in aka zo fassara duk da cewa yawanci za ga inda ake fassara da la'ilu yawanci wata formula da za ka ɗauka ba wai damuwa aka yi da a fahimci ne ne a kawai karanta ake dan a yi tabarruki da fassara ita ba shi kuma da malamin mai fassara da yake a gama a ba shi ɗan hasafinsa yawancin su haka su mun gani kuma a zahiri kuma ana nan ana nan kafin ma a dora sai kuma a zo a faɗi wani abu da zai mantar da tunanin kuma da akan abin da aka faɗa ko kuma ta yi shi kansa da yake fassara ma bai fahimci haƙiƙanin ma'ana sai a tafassara qawaidi ma fassara qawaidi suna tafassarawa wa nafi at-ta'sir bi quwwa wa nafi at-ta'sir bi taba wa huduth al-alam mas'ala huduth al-alam sai ka ce su'ala ga tawalla to huduth al-alam din ne take ni to me ma ke fasara hudusul alam faruwan ne ɗan alam sun kewa ne faruwar ɗan alam hmm? wannan wata matsala ce ta falsafa da aka kafirta mutane a kai da daɗewa aka yi tarihi shi da shekul islam ibn taimiyya a kai wanda da yawan zan katar da su zuma ba sani to faɗin cewa Allahun salli ala shi nawalin baharu an warika akwai huta gona da iri wajen yabo kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi mun sha mai ta hadisin Umar ibn al-Khattab la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam إنما أنا عبد الله إنما أنا عبد فقولوا أنا عبد الله hadisin bukhari da muslim sun rawaice shi za mu shiga kaɗan daga cikin mu'ujizozin manzo Allah sama da ya faɗa a cikin dala'ilu wanda wasu sun inganta akwai su tabbas kuma kirari ga annabi sallama da su daidai ne shi ma kuma yayi daidai jazahu khairan da ya yabi annabi da su amma akwai waɗanda kuma kasancewar hadisan da ake riko da su a hadisan da aka rike wanda ake ganin cewa saboda su ne za a yi ba annabi da su su kuma ba su inganta ba kuma bai kamata abin da ka san cewa zai yi zama karya ne ga annabi kuma ka danganta shi zuwa ga annabi ko da ya kunshi ban annabi karaniya su ne kaɗai suka tafi akan cewa za ka iya wa annabi in dai za ka yi ba annabi ko ka kare shi za ka iya yin ƙarya ma da kuma shi a rafi ba shi kwa dama karya a wajen su addini ce da ibada to sai kuma jahilai a cikin sufaye wanda su ma suna gani dai akan janibin annabi ne komai ma a ce wa kun bi ma shi ta madhan wa wa ni yace Allahumma salli ala man tashaffa'a ilayhi adh-dhabi bi afsahi salam ko kun tuno wajen ko Allah kai salati ga annabi wanda gada ko barewa ta zo ta nemi ceto a wajensa kai magana magana mai fasaha kowa ya ji to haka ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi to sai mu koma cikin dalailin nubuwa namu na Abu Nu'aym al-Asbahani ya rawaita hadisin ta hanyar Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa zuwa ga Anas dan Malik bisu isnadi zuwa ga Anas dan Malik yake cewa marra Rasulullahi sallallahu alaihi ala qaumin wata rana annabi sallallahu alaihi ya huce wasu mutane qad sadu rabiyatan sun kamo wata gada ko barewa fashadduha ala amudi fustat sai suka daure ta a jikin jinshikin wata rumfa ko hema da ake yi sai manzo Allah ya gifta da ya gifta sai ga wannan gadar ko barewar sai ce fa qalat sai da kanta ta bude baki ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni ukhistu ga shi mafarauta sun kama ni wali khashafani wali khashafan ina da kuma yan kwikwiyo suna can na baro su na fito neman abinci aka kama ni a tarko kuma gashi sun daure ni za su tafi da ni ƴaƴana kuma suna cin yunwa idan aka tafi da ni tsoro nake makomar ƴaƴan fasta'zilli arda'ahuma ina so a nema min izini zan je in shayar da su in ba su abin da zai ishe su wa a'udu ilaihim yi alƙawarin ina je zan dawo manzo Allah sai ya ji magana fa qala sai manzo Allah sai aina sahibu hazihi ina wanda ya kama wannan gadab ko barewa fa qala alqawm sai na naham ya rasulullah mu ne sai manzo Allah sai khallu anha ku kale ta ta ku yafe mata sai suka sake wannan hadisin Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin Mu'jam al-Awsat kamar yadda Abu Nu'aym ya rawaito shi a cikin Dalailun Nubuwa kaga kenan maganan mai Dalail tashaffa'a ilayhi az-zabi barewa ta nemi su a wajen sa yace ce ta a wajen mutane da yafsahi kalamin da magana mai kyau to Imam Imam Nuruddin al-Haythami a cikin Majma'uz Zawaid wa Banba'ul Fawaid da ya kawo hadisin sai ce rawahu Tabarani fil Awsat Imam Tabarani ya rawaice hadisin a cikin mujamul awsat amma a cikin isnadin sa akwai Salih al-Murri wa huwa da'if shi kuma Salih al-Murri yana da rauni sannan Imam Tabarani ya rawaice shi wannan Abu Nu'aym a hadisin wa ya rawaice shi Anas ko sannan Imam Tabarani ya rawaice shi ta hadisin Ummu Salama ta Allah ya kare da a gare shi إمام الهيثم يسي ورواه الطبراني أيضا وفي إسناده أغلب ابن تميم شيما kuma. shahid ɗinsa wanda yake masa shaida shi wannan hadisin na ummu salama wanda yake shahid ne ala hadisi hadisi anas shi kuma cikin isnadin sa akwai aghlab ibn tamim wa huwa da'if shi ma kuma da'ifi ne sannan imam al-baihaqi ya rawaita hadisin a cikin dalailin nubuwa ta hanyar abu sa'id al-khudri Allah ya kare yadda a gare shi shi ma dai da isnadi da'ifi ta wata hanyar sanan kuma ya rawaice shi ta wata hanyar daban bayan ta hanyar ummu salama Allah ya kare bayan ta hanyar abu sa'id amma a hadisin zaid ibn al-arqam shi ma a cikin isnadin sa akwai rauni a ji ta ka'ida kuma ta hadisi in dai isnadi ya zo ta hanyar nan da rauni sosai ta san ma da rauni sosai ta san ma da rauni sosai to in ka hada gaba ɗaya waɗannan hanyar raunin wannan da raunin wannan da raunin wannan baya iya karfafa hanyoyin gaba ɗaya su tashi aka fa hujja da hadisi saboda hadisi inda inganta zuwa ga annabi sallallahu ba la tajzim bihi la yujzamu bihi ba za ka zo ka ce shikenan ai haka ta faru ba aƙalla sai dai a babi na nasiha da bayani kamar yanzu su malaman na ai sun kawo a cikin littattafan su da isnadi ko kamar yanzu muka zo da la'il ad-dala'il na ad-dala'il nubuwa in muka karanta hadisi ai za mu ce to ga abin da malamai suka ce kan hadisin na ɗaya dan ka ga irin hadisan da aka rawaito a babu na biyu kuma tunda sun baka isnadi kai kuma abin da ake sare da baka tafi ba sai da ka kware akan sanin rijal kawo rijal din suna so su gwada maka samun wani a cikin isnadin yana nuna hadisin yana komawa zuwa ga hukuncin wani wanda in ba'ifan fal hadisu ba'if wa illa fala an gane saboda haka anan ba a ce ganganci ba ta yi rashin kwarewa shi malam ne da la'ilu a ilimin hadisi yasa ya koro wannan hadisin dan haka kaga sai mu ce hadisin yana da rauni amma dai kun ji kissar ko sai mu'jiza ta gaba yana Allahumma salli ala man kallamahu adh ko adh fi majlisihi ma ashabi al-a'lam Allah yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda damu yayi magana da shi a majalisinsa lokacin yana tare da sahabbai wannan shi yana buƙatar bayani ko yaushe da moye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani mu koma cikin dalailin nubuwa na Abu Nu'aym Ahmad ibn Abdullah al-Asbahani shi da littafin namu ko da kuma dalailin nubuwa na Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi da isnadinsa zuwa ga sayyidina Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana fi mahfalin min ashabihi yana zaune tare da sahabbansa iz ja'a arabiyyun min bani sulaim sai ga wani balarabe daga bani sulaim ya zo qad istada babban ko dubban ya farauto wani damu waja'alahu fi kummihi ya sanya daman a cikin zakuminsa to sai ya kawo hadisin dogo da yadda abin ya kasance da hadda man yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana to shi kansa Imam Balhaqi da ya kawo hadisin ya ba'a sashi yace wal hadithu da'if to me sababin sa sai ce wal hamlu fihi matsalar hadisin bala'in isnadin hadisin ba akan kowa yake ba sai akan Muhammad ibn Ali ibn al-Walid as-Sulami shi wannan isnadin muslim ne saboda a cikinsa akwai wannan rawi ɗin muhammad ibn ali ibn al-walid wanda kuma as-sulami sananne ne a duniya ta hadisi sannan Imam tabarani ya rawaice shi a cikin al-mu'jam as-saghir ya kuma rawaice shi a mu'jam al-mu'jam a cikin al-mu'jam al-awsat ta hanyar malamin sa din muhammad ibn ali ibn al-walid al-basri wanda kuma gashi imamu al bayhaqi ya nuna cewa yana da matsala yasa sa imam al haythami Allah ya ji da rahama yace da ya kawo wannan wannan rawi din da matsalarsa sai ce wa baqiyatu rijalihi rijalus sahihi ah, kamar da ke cikin majmu'u zawaid juz'i na 8 tafi na 294 da ita ma wannan kissa kissa ce mai rauni wanda bai kamata kuma abinda baka da tabbas akan ingancin sa ba kuma ka kafa hujja da shi a babi na ibada sai dai kawai yusta'nasu bihi amma ba ma inkari cewa manzo Allah sama yana da matsayin da Allah zai iya gudanar da irin ya ma gudanar da wanda suka fi haka akan sannan ce Allahumma salli ala man shaka ilayhi al-ba'ir Allah kai salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda raƙumi ya kawo ƙara wajensa wannan tabbas raƙumi ya kawo ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya zo ta ruwayoyi daban-daban kuma yawancin ruwayoyin ingantattu ne ya tabbata a lokacin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam za ka ba mu da matsala da wannan Me da laili yake cewa Allahumma salli sai zo wani tubunin guda Allahumma salli ala sayyidina wani nurul anwari wa sirrul asrari ko to wannan shi wajen tsayawa ne ma ko in wani ya gama sai wani ya dauka daga nurul anwar ko haka ne ko sai da la'ilin ne kai ma wannan a cikin shi ma zaka ji kanshin wannan aqidar ta cewa wai manzo Allah sama asalin sa hakke ne wanda kuma ƴan wahdatul wujud masu masu aqida ƴan haƙiƙa dan dai da ake faɗa wanda suke cewa kowa Allah ne su asalin aƙida su ce wannan saboda sai su ce maka yanzu kowa ya dunkule ya koma jikin iyayensa ka ji dan Allah wata ta da zaune kowa ya sa su irin wannan oho wai kowa in ya dunkule ya koma jikin iyayensa in za a ce ina kake sai a nuna iyayenka ai kana cikin su asalin su ai daga su ma su koma iyayensu su ma su ma sai su maka waye zai saura ni wani ya taba min interview a wannan wani ya gaba tarbiyya Lokaci yana so ya gaice ni zuwa tarbiyya ya ce min to kowa in aka gama dunkulewa duka ina za a koma kaban annabi adam da hawa in dai haka ne inda za a iya din to ita hawa daga ina take daga adam sai ta koma jikin adam an aka ce ina zaidu ina ubaidu ina bakar ina amr duka sai a nuna annabi adam suna nan kenan dai duka sun zama ɗaya kenan sai shi kuma annabi adam fa na sai daga turɓaya aka lice shi ce to ya koma turɓayarsa to aka ce ina kake a ce ai kana adam adam fa ya narke a cikin turɓaya ya ne a cikin turɓaya da shi da turɓaya sun zama ɗaya sai sai to turɓaya kuma daga ina take sai da ta ato nan hunanta ha ni dai na san in hakan za ta faru lokacin ma ayyamu ba a lokacin akwai kuruciya na ce in dai turɓaya za ta sa in dai haka ne to Allah ne dai ya turɓaya sai sai to da me yayi ta nace wallahi ba san sai sai to da hasken ma'aiki aka yi ta nace to yace to kaga dai an sake dawowa kan ma'aikin dai shi ma Adam daga shi yake shi ma kuma daga shi yake kaji ana wasu wasu kalmomi yace so ce to shi kuma hasken daga me aka yi shi Na ce to a physics dai ji ana cewa haske daga wuta yake asali yace a'a hasken ma'aiki nace to ani ban ma san annaba a tarbayar daga haske aka yi ta ba na. sai ce to shi ai hasken da wasu sifofi guda biyu ne na Allah aka halicce su nace to yace akwai kudura akwai irada to shi ma hasken ya nashi ya koma cikin kudura da irada subhanallah ta'ala Allahu amma yaquluna ulwan kabira yace yanzu aka nemi annabi adam yana ina kenan nace ni ba zan iya faɗa wannan magana sai shi ya fito ya faɗa kawai yace to kaga dai maganar dai abul atahi ya dai ta sake dawowa nace to me yace abul atahi ya dai a'a to yana faɗa sai na tuno wata daliya ta abul asahiya ala innana kulluna ala innana kullana ba'idun wa ayyu bani adama khalidun wa bad'uhum kana min rabbihim wa kullun ila rabbihi a'idu fa ya ajaban kayfa yu'sal ilahu am kayfa yajhaduhu al-jahidu walillahi fi kulli tahrikatin وفي كل سكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد رواية المودة مكهدة كينا تن أنا يا أبو الأتايا على إننا كلنا بائد ku saurara ku ji dukkan mu da kuke ganin mu duka halakakku ne za mu mutu wa bani adama khalidi gayan a cikin mutane wanda za a bari ya jiran duniya babu wa bada'uhu kana min rabbihim duka Allah ya fara halitta dukan halittun mu dinnan an faro su ne daga ubangiji wa kullun ila a a'idu kuma kowa sai ya koma wajen Allah sai ce fa ya fa wa ajaba ko fa ya ajaban mamaki kaifa yu'sal ila waya ake mutane suke saba wa Allah am kaifa yajhaduhu al-jahidi ko kuma ya masu musu suke musanta samuwar Allah walillahi fi kulli tahrikatin bayan Allah subhanahu ta'ala a kowane motsi wa fi kulli tasfinatin da kuma duka wani shiru Allah yana da shahidi alama da dalili da ke cewa akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun kuma duk abin da ka duba in ka kalle za ga akwai alama ta dullu ala annahu wahidun da take nuna cewa lalle dai Allah shi kadai ne shine daya daya wanda shi ya komai to kuma sai ta dullu ala annahu alwahid wai duk abin da ka kalla ma an gane gani sai ga shine dai alwahidu Allah komai ka kalle shi ma sai ka ga shine Allah tunda an koma wannan assimilation din ana narkewa ana shiga da aka ji ana cewa ai wane ya damalmale a halara ta kudisiya ne kenan to ba wani wanda ya taɓa yi sufanci ya fassara mana wannan a jahiliya lokacin wai ai wane ya narke ya narki a halarar Allah kaga da matsala dole ne a tsaftace aƙida daga waɗannan abubuwa waɗanda kuma littafin na an ce salati za a yi wa annabi to ya kamata duk abin da ke ciye zama inganta sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kansa da rama a cikin fatawa juz'i na goma sha takwas shafi na 367 yake cewa fa kullu dalika kadhibun muftaran bi ittifaqi ahli al-ilm wannan magana ta cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama an halicce shi ne daga haske kuma mutane an halicce su ne daga hasken annabi duka ƙarya ne malamai sun ittifaqi gaba ɗaya akan cewa ƙarya ne bittifaqi ahli al-ilm bi siratihi duk wanda ya san sira annabi da tarihinsa ya san ba daga haske aka yi shi ba wal anbiya kulluhum lam yukhlaqu yukhlaqu min annabi kuma ba wani annabi da aka halicce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal khuliqa kullu wahidin min abawayhi kowa mahaifansa ne suka haife shi banda annabi adam da Allah ya halicce shi da sabo wa nufika fihi ar-ruh kuma Allah ya busa masa ko zuwa ƙarshe abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa ka koma cikin fatawa za ka gani ne da la'ila yake cewa Allahumma salli ala man tafattaqat min nurihi al-azhar Allah ka yi salati ga annabin da duka furanni daga haskensa suke buɗewa to ta yaya alfat'u shine buɗewa ko awalam yarau anna samawati wal arda kanata rattan fa fataqnahuma da samai da ƙasai sun kasance a kulle mana sama la tumtir ƙasa la tumbi fa fataqnahu ma sai muka bude su sama muka zubda ruwa kasa kuma muka huda ta ta dinga fito da sarrai waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy to ba wani annabi da aka yi shi da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wannan ƙarya ne kamar yadda Sheikhul Islam ya faɗa kullu zalika muftaran bi ittifaqi ahli al-ilmi bi sirati sallallahu alaihi wa kuma yanzu ka kalubalanci masu faɗa ka ce su kawo mata dalili ingantacce akan haka duk magana da za su dauko ma kwata kwata ce wallahi ba su iya kama ka dalili ingantacce sai dai a kama hadisi zai ka bincika hadisi zai ga fihi fulan wa fulan wa fulan sai dai kuma in suna so su ce to ku ku dai yanzu kawai ku kun dogara da hadisi yana da rauni mu mun yarda ba mu ce to in haka ne hatta hadisan da ake zagin annabi fa saboda wa'annan mutanen fa muka yarda ko mun san annabi ya fi karfin a zage shi wa'anda suke zuwa su ɓata shari'a ai shi ne dai irin waɗannan ɗin to yaya za mu ki karɓa a can kuma mu karɓa a nan mu kuma ku gaya mana wani abu ne na ibada da addini wanda muka gina shi akan irin wannan abu ko masail tafiya. da za ku ga an i'tamadat wa ala hadithin da'if wanda ibnu da al-eid ya naqasha wannan matsalar. imam suyuti Allah ya kanka rama ya harrare a cikin tadribur rawi da yake magana akan masail na alhadisu sahih alhadisu da'if idza talaqatul ummatu bil qabul amma su ma sun ce sai in talaqatul ummatu bil qabul ya zanto ba a samu sabani ba misali hadisin shirqati rubul ushr wa fi mi'atay dirham arba'atu dirahim asalin sai yana cin sai muslim rawahu al-bazzar bi isnadin da'if cewa idan dukiya ta kai misali riƙa ana fitar da rubu'ul ushir wato kaso 25 bisa 100 kenan a lissafi na fasantar one fourth na kaso ɗaya bisa goma one over forty kenan in kuma ya kai dirhami ɗari biyu to za a ba da dirhami hudu kaga dai shi ma one over forty ɗin ne ko to tanakkatul ummatu bil qabul a dai baka da wani hadisi wanda aka fa hujja da shi sai haka kuma ba a samu wani malami cikin fuqaha'u ko cikin ulama'u wanda ya soki amfani da wannan ba amma duk da haka malamai la ya zaluna almuhaddisuna yudaifuna isnad alhadith amma dai wal amalu ala hada inda jami'i ahli alilm misali hadisin la wasiyata inna allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris malamai sun faɗi wato raunin hadisin min haisu isnaduhu amma wajen amfani da matanin hadisin shi ma wannan ya samu talaqqi bil qabul to wannan da a ce mas'ala ce mubbasta talaqqatha al ummatu bil qabul malamai duka sun karba to shikenan sai mu ce alal ayn war ra's amma iya su kadai ne ko kuka yarda da ita su kadai wanda suke kafa hujja da ita sai ya kuma za a lazimta mana anzimukum ha wa antum la tarihu to wannan magana tafattaqat min nurihil azhar shi ma nan dai yana yamtaddu ila hadhihi al-aqida al-fasida cewa manzo Allah komai da haskensa aka halicce su ba wani abu da yake ma yiwa sai da hasken manzo Allah to mun koma zoroastrianism kenan wa na'udhu billahi minha sannan yake cewa Allahumma salli ala sayyid Allahumma salli ala man ikhdarrat min baqiyati wudu'ihi al-ashjar Allah kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bishiya ko bishiyoyi suka fito suka yi kore shar saboda raguwar ruwan alwalarsa da suka fa'idanci da shi to shi ma wannan matsayi na annabi sallama ya kai ya huce amma sai mu kalli kistar mu ga ta inganta cewa mu zala sama yi alwala ya rage ya zuba wa bishiya ta fito ta yi kore sai mu ga al'imam Umar ibn Shabba ko amru bin shabba wasu malaman suna tabbinsa da umar wasu suna cewa am a cikin littafinsa akhbarul madina yana da akhbaru makka ko tarihu makka da ana faɗa yana da akhbarul madina ya rawaito da sa zuwa ga muhammad ibn abdullah ibn amr ibn usman yake cewa tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala shafati bi'ir ala shafati ko bi'iril a'waf yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alwala a jikin gabar wata rijiya da ake kiranta bi'irul a'waf sai ruwan salal ma'u fiha sai ruwan ya kwarara a cikin ita wannan rijiya wa nabatat nabisatun ala ishri wudu'ihi to inda ya alwala kawai sai wani tsiro ya fito a wajen walam tazal fiha hatta sa'a kuma har zuwa yanzu bishiyar tana nan to wannan farko dai tukunna an shi daga Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Usman shi kuma lam yudrik an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bai riski manzo Allah ta kaza ala wannan hadisin ya zama mursal ko me hukuncin hadisi mursal kuma mardudun inda inda jumhurin muhaddisin waraddahu jamahirun nuqat lil jahl bi saqit fil isna sawra shi muhammad ibn abdullah ibn amr ibn usman ba san a wajen wanda ya rawaito kuma takan yi wurin hadisi daya ya rawaito daga tabi'i kuma ya rawaito daga wani tabi'in shi kuma rawaito daga sahabbai shi kuma tabi'ai ba dukkan su ne udul ba na ɗaya kenan na biyu kuma a cikin isnadinsa musiba ta biyu a cikin isnadinsa akwai abdulaziz ibn imran shi kuma matruk ne hadisi kuma aka rawaito shi daga rawin matruk to wannan hadisi ne wahin matruhun la yajuzu al-istidlalu wannan abin da malaman hadisi suka suka haɗu akai kenan shi kuma abdulaziz ibn imran malamai sun hatsa kan barin hadisinsa imamun nasa'i Allah ya ji kansa da rahama duk da raunin a ƙa'idojinsa na karɓar hadisi amma duka rawun da ajma'u a tarkihi la yukharriju anhu haka ne kamar da ibn salah Allah ji kansa da rahama ya faɗa wa tabi'ahu al-iraqi ne iraqi yake cewa game da sharadin imam an-nasai mujahid ina alfiya ta kana nan ne nasai yake ce me yake faɗa game da imam an-nasai a cikin babun masail na al-hadith al-hasan qala wa man nadhannatu lil-hasani aw fi sunani fa innahu qala Ma صح أو قارب وما به وهم شديد قلته أه. وحيث لا فصالح هر إذ وقع الكيكسة والنسئ يخرج ما لم يجمع عليه ترك مذهب مستقر ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا وأن فيه راوي مسروف يا سونا راوي عبد العزيز ابن عمران عبد العزيز ibn imran sura ta to kaga ba za ka ba za ka kafa hujja da shi a babi na ibada ta ce man khadarrat min baqiyati wudu'ihi al ashjar ba to daga cikin kuma abubuwan da ne da la'ila yake faɗa ya ce Allahumma salli ala man fadat min nurihi jami'ul anwar Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda duka haske hasken duniya daga hasken sa ya fito wannan da yana karrara ne wannan dai aqida wanda kuma wannan shi ma kuskure ne haramun ne laifi ne ka faɗa haka da ijma'i ahli sunnati wal jama'a murtala allah ya kara masa lafiya wanda associate professor ne yanzu a jami'ar Bayero kuma ƙwararre ne masanin hadisi masani na kimiyyar hadisi la nuzakkihi ala Allah duniya ta ga wallafa wallafansa sai rubuce rubucensa suna faidul fawaid kuma littafansa suna kewayawa lil asaf shadid da yawa daga cikin ɗaliban ilimi wasu ba su san malam Ahmad Murtala ba kuma abinda isa saboda bai shahara da bin irin ko wa'azi akan mimbari ko yawan zagayawa wajen latta a kanta ba amma yana ba da ilimi yana ba da karatu na ta'afili kwarai da gaske wanda yana da kyau ɗaliban ilimi su dinga bibiyar irin wannan malaman wajen samun fa'ida ta ilimi a wajen domin Allah ya albarkanci kwakwalwarsu wajen da Allah ya albarkanci kwakwalwarsu da lokacinsu suna tsayawa su ɓata lokaci su yi karatu kuma suna siyan littattafai yana cikin almajirai masu dagewa da kokarin siyan littafi tun tun har zuwa yanzu kuma wanda yana yin tafiya kawai don neman littafi kuma Allah ya albarkanci iliminsa da karatunsa yana da risala da ya wallafa akan wannan hadisin awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyika ya jaja kaga yanda yayi da ita kuma har yanzu ba samu wanda ya shiga gaban sa a cikin yan bid'a da yace masa ba haka bane ya kaddamar da ita a triple IT kuma an jinjina an yi gyare-gyare an yi komai kuma an nashara ta saboda ya kamata wuce, ya waje ba duk wani ahli suna da yake so ya magana akan wannan babu ya koma wannan risalar tasa kuma ina da san ban sani ba dai kamar mun taba magana da shi yace ya sauke su a sayyidul fawaid ina ga in ka rubuta na Dr. Ahmad Murtada awwalu ma khalaqa Allahu nura nabika ya Jabir ne yiwa a samu a Google din aka shiga to da littafansa akwai wasu suna cikin sayyidul fawaid yawa yana cikin limaman darul hadith sanan Kano to da haka Allahumma salli ala nuril anwari wannan Allahumma salli ala man fadat min nurihi jami'ul anwar shi ma akwai kuskure sannan yace Allahumma salli ala man bis salati alaihi tuhaqqul auza. Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da salati gare shi ne ake ake karayawa da mutum kurakuransa in mutum ya kuskure sai Allah ya gafarta masa to wannan babu laifi hadisi ya tabbata hadisin Ubay ibn Ka'ab yace ya rasulullahi inni uksiru salata alayhi ina yawan yi maka salati kuma ina da wani lokaci da nake ganawa da Allah ka gaya min iya kaso nawa zan baka a lokacin dinga maka salati yace kaza manzo Allah yace ma shi ita wa in jitta fa huwa khairul lak kaza har izuwa inda yace to zan sanya lokacin gaba ɗaya zama naka sai manzo Allah yace idan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk wannan hadisi ne ingantacce bi shawahidihi a imam sakawi ya ambace shi a cikin al-badi' da kuma insha Allah mun zo jalawul ashab za mu faɗe shi mun gama da izifi na biyu sai izifi na uku da yace ana karanta shi ranar laraba shi ma wannan نقول ma ƙulna قلنا ma sabaka qablahu wannan shi ma bid'a ce a ce an keɓanta wani wurdi da wata rana inda ba shari'a ce ta zo da shi ba ba su ke yake cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil qubur an tuno ko Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai salati ga ran annabi manzo annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin rayuka kuma kayi yi salati ga jikinsa a cikin jikuna kayi salati ga kabarinsa a cikin kaburbura daga nan ne ta murhun annabi ma shi ma ya samu asali in haka ne to sai kai sai kai ta fulani ya kaji ya kaza su ne aka ce har kaji ba sai an tambaya a fasahance in ka ce Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuma sai ka zo kana ruhihi fil arwahi jasadihi fil ajsadi qabrihi fil quburi yanzu ka zo gaida mutum ta ce barka da asuba ya al'amura ya gida ya mutum gida ai yayi dai ko sai ko kuma ya taga gidanka ina fatan tagar ka tana lafiya sanyi baya shigo maka isa. ya kwanukan gidanka ina fatan da ba a rufe arfa ba wata matsala ba ta faru ba ya katifarka ina fatan da za a kwanta an gyara wannan yace anya wannan falaziya ta kala ya kaji gidanka ya zo mai ya shani fasaha ce ce to manzon Allah duk ya san da wannan amma da ya tashi koyarwa kawai sai ya koyar da dunkulalliyar kalma da zaka shi ma wannan wasa da kalma ne a zo a ta cika mutane kunne da lasu fika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala ruhi fil arwahi kowa da irin muryarsa wa tilmidihi fil ajsadi wa qabrihi fil quburi wannan shi ma akwai nau'i na na israfi na kalma Dan yake Allahumma salli ala sayyidina jibrila wa sayyidina mika'ila wa sayyidina israfila wa sayyidina azra'ila wa sayyidina malakal maut ko wa ridwan khazin ka ila akhiri to anan da farko a jibril ɗaya daga cikin mala'iku ne masu girma balma shugaban mala'iku gaba ɗaya alal itlaq Allah ya zaɓe shi a cikin mala'iku domin ana keɓance shi lokacin da aka ambaci mala'iku ubangiji sa misala ce inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha kaga war ruhu fiha nuni ne na keɓanta jibrilu tare da yana cikin mala'iku haka zalika ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ma allamahu shine mala'ika jibril wannan bi ijma'il mufassiri sannan kuma ah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin a kira'ar kisa'i kuma nazzala bihi ar-ruhal amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisan arabiy mubin sannan kuma innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in samma shi jibrilin da aminu kuma cikin hadisin abdullahi bin salam suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi cewa man sahibuka min al malaika qala jibril wannan ba laifi jibril wa mika'il mika'il shi ma ya zo karar a nassi na alqur'ani kul man kana aduwwan li jibrila قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا كما أتكين القراءة السبعية وميكائلة فإن الله عدوا عدو للكافرين وإسرافيل إسرافيل اشتهر عند العلماء شيوا إسرافيل شين من الموسيقى هو أما شما لم ينقل بحديث صحيح سيدي إن أقد الإجماع أكن شوا سونا ملائكا لزي بوسيقى هو ميكائيل أما دي باكد حديثي إن لم تسي أسوان إسرافيل عفوا manzo Allah dai kawai in zai bada labari ya ce shi ne busa ya haɗi kahon a bakinsa ne busa kawai ake ce masa nasikhu hutu amma tun da ijma'i ya kullu akan cewa shi ne israfil to babu laifi in ka tafa kan cewa israfil din sai azra'il azra'il ne mutane suke cewa mala'ikan mutuwa ko mu ana an samu wakin ma da ya sifanta shi ko rannan ne a zara'ilu ba a bashina ba amma Allah ya ji kansa da rahama abin da ya so yayi ai neman kafiya ce ta kai haka tunda ya ce a zara'ilu to ya kamata ki samu wata kalma mai lu to kuma ba kowane mai waka ne yake da baiwa ba ta waka in wasu ne za ka ga sun fita ai na sha gaya muku a su wannan mutanen da muke tufana su wallahi akwai mutanen da Allah ya musu basira wanda in suka yi magana kamar wahayi aka yi musu ko akwai maganganu masu kyau yanzu bashir dan a da can kalmomin da ya na yabo ga sahabbai ai ya ci a jinjina masa lokacin da matarsa ta mutu sai ya kwafi waƙar sani sabulu ne kowa ne waƙa ai da ya yi intihali za mu ce a babi na adabi wannan sata ko kuma ka ce aro su yanzu kusan su kansu masu nakadin turawa su a ce victoria sun shigo da wani salo sun ce wai a daina cewa sata saboda kada a ɓata mawaka da yawa wanda wai a ce tana sana su wai kawai ka ɗan dai haska ka ɗan ɗebo wani abu to ana jika dai da ya yaba Allah a mabuɗi tun akwai abin da a naƙadin waƙa idan ka zo ita waƙa dole tana da jigo aiko ko jigo ɗaya ko kuma ya zanto tana da babban jigo da ƙananan jigogi wannan ana ce mai ta'allakakken jigo in ka zo ka warware jigon ka fito da me yasa aka yi wannan waƙar wani dalili ne ta ta'aziyya ce ko ta madahu ce ko ta zambace ko ta kaza ce dai in dai ka fitar to akwai abin da ake kira zubi da tsari na waka ko to a wajen zubi da tsarin dole akwai mabuɗi a waƙar hausa wanda shine ka yi yabo ga Allah godiya gare shi ka yi salati ga annabi Muhammadu sallallahu yan ɗariƙu kuma ya haɗa su yabi liyan duk wanda ya iya waka ya ƙware a haka za a ga to yawanci inda nake yaba wa mawaƙa a nan wa'anda suka iya wasu su Allah ya yana musu fatahi wajen yaban sahabbai in sun yaba Allah sun yaba manzo Allah an suka gangaro yaban sahabbai sai da Allah yana buɗa musu wasu daga cikin su yanzu sai dan dago a cikin wannan waka ta sai ba ma haɗe shi a dunkula ba ware shi kowanne yace menene kare kare menene kare yardagun Abubakari as-siddiq mai hali na gari shirikin shiriki a mene gurin sayidul bashari mai kanka ba zai wulakanta ba sayyidi umaru mai gaskiya halifar sahibul anbiya dan kaddabu duk mai ma ƙarya lahira ba zai ga annabi ba sayyidi usman ina da kai a cikin sahabbai ana ji da kai Sirikin manzo duk mai ja da kai duk ibada kai ba zai rabauta ba sayyidi alimi masoyinka ne sannan hadimi na matarka ne masoyin duka yayanka ne da Hassan da Usaini ban bar su ba kaga kowa an masa yabansa gwargwado kuma wannan ai dole a duk ne wanda yake da zauki na adabi in yaji wannan zai ji daɗi kuma ba takurawa ba kallafawa an nutsa a hankali wataƙila ya nufi Allah ne a lokacin tunda kaga waƙa ce ta ta'aziyya sannan izo ya yabi na ba ya yabi Hassan da Usaini duka waɗannan sahabban annabi ne kuma sun cancanci yau kuma za ga protocol din kai ba Allah da manzon Allah da sunan jalla sarki gwani Allah mai dauri da kenan mai zamani har zuwa dai karshe inda ya zo wajen gaban annabi kuma ya zai raji usman baba shi yana da mawaƙi wanda ya kamata a yi shi musamman wajen yaban Allah din da manzon Allah da sahabbai shi da yafi su iya sarrafa magana ma da kuma salo na waka a babi na adabi wannan kasku ce ina ba maganar aqida nake ba maganar shi a cikin maganganunsa akwai wahdatul wujud sosai a cikin waƙoƙinsa amma babi na magana ta adabi da iya lankwasa zance kaga ai ba zai kawo maka wata kalmar bululu ba asali bululu ai ba ido ne bululu ba ko menene bululu a jikin mazari ake samun bululu an san mazari ko yawwa to wannan tudun da yake saman madari shine gululu wanda imrul qaisi yake cewa a ka anna abana ko ka anna sabiran a wata ruwaya fi afanini wajqihi kabiru unasin fi bijadil muzammali ka anna ala ra'sil mujayyiri رأس المجيمر أو ترواية كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فالكت مغزل yace saboda ruwan da aka dinga fararawa a ranar in ka kallo dutsen abana ko kuma sabi in ka kalle shi a cikin reshe reshe kamar ruwan ma yana da rassa na saukar ruwan wajen ihi sai ka ga in ka hango dutsen dutse ne fa yayi nawan dale da goran dutse amma yace in ka hango shi yadda ka san wani dattijo ne a cikin iyalansa haka an lullube shi yana rashin lafiya yana jin sanyi an sa masa bargo haka ruwa ya shanye shi gaba daya yace idan kuma ka kallo saman dutsen mujayyir a wannan safiyar saboda tsananin tunkuda da yayin da ruwa ya dauko duka ruwa ya shanye shi sai kaga kamar kai ka ce falkata nizali kaman gununu ne na mazari an san mazari din ko kaga ai bululun mazarin me yake fitowa a ɗan kaɗan za a gan shi ruwa ya canye shi ɗan kaɗan kake ganin dutsen saboda dutsa ta sifa irin ta MOS to kaga wannan da ya zo ya gansa habba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya haɗa su da ahalin ahalin bai ce alihi ka haɗa da sahabbai a cikin wata daga cikin waƙoƙinsa kaga ya kawo sahabbai shi da yake ya ƙware ma wannan lafazi ne mudha'af sahabbai ko double b ce sannan kuma da kamar iwab maddul iwab ko alihi ta hada da sahabbai waɗanda su ne ke sa dubbai kaga dubbai daban sahabbai daban amma wazanin duk ɗaya da kuma harafin ɗaya wanda su ne ke sa dubbai na kafirai ta riga bai bai shi ma ga mudha'af ne wanda su ne sun kai bai bai da duniya ba kanta suke ba wannan zunzurutun ilimin da ke cikin wannan baikin baitin kawai ya isa mutum ya tsaya ya kalle shi ya nazari tabbas kaga sahabbai suna sa dubbai na kafirai su sa riga bai bai duk mutumin da aka sa shi ya sa riga bai bai ka san ba haka yake ba to daga nan sai kai ta shari a waje kaza ba an yi kaza wanda su tuni sun kai bai bai kaga bai bai wannan a wajen salo da sarrafa harshe an aro kalma ta turanci an sa ta a hausa kuma an gane ne ake nufi ne bai bai shine mutum ba ruwansa ya ɗauki ya ma tafi ya bar duniya wanda su ce sun kai bai bai da duniya ba san ta kaga ya lankwasa kuma kafiya ta fita komai yi daidai kuma wannan yuskar ala hadal wanda za a kai ta wajen su farfesa ɗan gambo da sauran masana baradan na in suka ɗauka in suka dinga fitan maka da wasu abubuwa masu mahimmanci a ciki za ka yi mamaki to a zara'ilu haka dai ake cewa amma shi ma ba ka da wani dalili wanda yake nuna cewa sunan mala'ika a zara'ilu wanda zai yi abin nan yasa imamu Ibn kasir a cikin albidaya wani haya juz'i na ɗaya a farko farko shafi na arba'in da bakwai yake cewa amma malakul maut yace amma dangane da mala'ikan mutuwa falaysa bi musarrahin bismihi fil qur'an a qur'ani ba a faɗa mana sunansa na yanka ba wala til ahadith istihah ballantana a cikin hadisai ingantattu wa qad jaa tasmiyatuhu fi ba'd al athar bi azra'il wallahu an kira shi da azra'ilu a cikin wayansu athar din amma dukkan su suna da rauni saboda haka dai abin da yafi shine ka kira shi da suna mala'ikan mutuwa shine yafi tunda kaman kana gaya wa Allah ne ya kamata ka gaya wa Allah abin da ya tabbata ka ce malakul maut ubangiji yace qul yatawaffakum malakul maut alladhi wusila bikum Allahu alam wa taqila da Allah ya ga damar mu san sunan shi da sai ya gaya mana azrailu kaman kamar yadda ya ga mana jibrilu da mika'il sannan yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad insan al insani ainul wujudi wa sababu fi kulli mawjud Allah kai salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama insanu ainul wujud shine dodon idan dukkan wani abu samanni Wa sababu fi kulli mawjud kuma shine sababin dukkan wani abu da ka sani an samu a duniya don Allah da zamu kwana anan karatunmu na sati ne zuwa inda ranmu da lafiyar mu sai mu tashi a haka a haka dai har mu karar da littafin ko kuma mu tsaya mu shiga jala'ul afham wanda dai mu karar saboda akwai wa'anda suna kamfato wasu addu'o'i daga cikin dala'il to sai ka ji me zaka kamfata a ciki kaka je ka roki azu da sulka fa eh to <laughs> raka to Allah ya da mu ci gaba haka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين shi jilawul afham din kamar da na faɗa sai bayan mun gama wannan zami za mu shige shi kuma zai ɗan ɗauke mu lokaci sai dai dan mutane su fara muraja'a watakila in Allah ya yi ko sati mai zuwa ko na sama za mu zo da shi kamar da na faɗa duk wanda ya rasha hasunansa ya bada kuɗin dala'ilin nubuwa to za mu ba shi za mu za mu photocopy din shi wannan a afham ɗin shi kuma muktasar ne aka yi shi mai kyau kuma aka dan yi ta'aliki akan hadisan wanda ma suke da rauni duka aka yi bayani a ƙasa to na ga ba zai samu ba anan saboda asali an yi shi ne litawzi'ul khairi a a Saudiya to na same shi a waqful baraka da suka buga shi aka bani shi hadiya to Na ga in aka ce za a neme shi za a sha wahala sosai kuma idan muka ce za mu saka shi asalin to dole za mu wahala wajen takariji saboda ba za mu iya ganin abu kawai mu tafi mu bar shi haka ba to amma duk da haka in mutum yana da asalin to duka abin da za mu yi a nan akwai shi a cikin asalin kawai sai dai in mun yi ta'aliki akan hadisin in nasa ba muhaqqaq bane sai ya rubuta da haka wanda bai rijista ba iya wanda suka rijista za mu ba da kuɗi a photocopy iya na adadin su tun da dama mutane sun babba da naira dubu ɗaya ko na shama'il muhammadiya kusan mutum hamsin ai addala'il dala'ilin nubuwa mutum kusan hamsin suka ba da kuɗin ga malam dallo ni kuma na karɓa da zumma cewa idan na je maka insha Allah zan siyo in taho da su ko in sa a auno su to matsaloli biyu suka faru tafiyar mu maka mun yi daura ta sati ɗaya kuma sati biyu muka yi gaba ɗaya to wannan sati ɗayan mun yi kwana hudu a madina a ragowar kwanakin tun da muka zo maka kwanan mu ɗaya shine kawai muka yi ba ba daura amma duka ragowar sai ranar da za mu tafi ne kawai zumi komai ba amma duka lokacin namu ko mu je ban taɓa zuwa maka ban je maka ba sai wannan kara to kuma daga baya yanzu haka ana da azuma kusan sun saka wata ƙa'ida ta rashin ba da damar taho da littafi daga Sa'udiyya. auno shi dai a kwali da muke auno shi a yanzu to mun yi magana da wasu a masar to gaskiya an taɓa mana wani abu da ba mu ji daɗi ba akwai sa'ad da na sa za mu daura a masallacin gwammaja za mu ta adda'u wadda tun kafin Sheikh Dr. Muhammadu Sani ya fara yi to na ba da sallahun a taho mana da littafin sai aka yi ba uwa ba riba da ƙyar muke ta ƙoƙarin kuɗin musu su Allah ya sa ba kuɗin mutane aka karɓa ba sai a hankali sai a ba mu kaza ba a samu yadda ake so to don haka na samu hanyoyi da yawa wasu na cewa za su kawo a Masar din ni na fi son mutum ya kawo in muka ga littafin sai mu ba da kuɗin mu siya su kuma suna tsoron asara saboda mutum ya je ya yi odar littafi ya kawo kuma bai siyar ba ba kuma kowa ne yake siya ba kai kuma adadin da za ka siya ta kila bai kai adadin da zai abu nan ba zai fi son ka ba shi kuɗin fallahu kenan ya tsora ribarsa da komai ya siyo maka to gaskiya ko wasu daga cikin ƴan uwa ma sun haɗa ni da wayansu nan din cewa to ina da wani to ni fa wanda suka yi min haka wanda na san su ne muka saba da su la yaldagul mu'minu fil jufri marratayn to saboda haka na sha duka zuwa ina tahowa da kuɗin nan ko da Allah zai sa mu canza tunani ko wani abu makamancin haka to daga ƙarshe kuma sai na ga kafin Allah ya sa mu samu mafita to bari mu fara ribatar kuɗin ma sai kawai mu yi photocopy din littafi a fara bayarwa in Allah ya sa mun samu wancan din in kuma mu samu ba shi ma muka ga photocopy za a yi to sai a photocopy in kuma wata shawara ta zo mana mun canza wani littafin to amma dai zai kyau a ce an karanta addala'il saboda ciki akwai hadisai da kuma abu na tarihi mai kyau sosai da yawa na faɗa je a karatunmu na gwammaja cewa hatta su rai dangin goron nan da mutane suke ta magana a kai ai me yasa mutane suke so ne labarai ne a ciki su ko mata suna son labari mai daɗi to nisa ba za mu ɗauko labaran na gaskiya ba wanda suka fi daɗi ma a karanta maka yau an yi annabi ya yi kaza in mutane suka saba jin wannan ba za su bata lokaci su zuwan sallah ni a lokacin ƙuruciyata na karanta waɗannan littattafan a rana ɗaya ma sai in sauke littafi biyu a lokacin saboda a lokacin akwai haɗamar karatu kuma ba mu samu wani abin karantawa a gaban mu ba duk littattafan nan da ake na yaƙi da sauransu muka doshi littafi sai mun karanta shi kuma muka zo magana aljani a zuciyarmu da yaren aljanin muke karantawa in aka zo magana barde da yaren bardan muke karantawa ba dai mai muryan mata sai iya yan mai karfin har su wayannan masu maliku sai su ali da wace ce malikatul baraq da su dare alfu laylin wa layla wasu mun karanta na Hausa mun karanta na Larabci hatta irin wayannan din na wayannan makarantan duk in banda yaran da suka taso yanzu ba wanda ni ban sa shi a bebe na naƙadi ba yawancin su na jinjina littattafan su na san waye iya waye iya salo akwai wanda a irin karatun mu ma mun ga duk littafin sa sai an yi ruwan sama ko dai a fara da ruwan sama ko ana ciki ko muka yi ta kokarin psychologically ne alakar sa da ruwan sama ne yasa komai yake yi da ruwan sama to amma yanzu wallahi ko nawa zaka ban in zauna dai ni ɗaya na taɓa jin ana yin rai dangin gora shi ma ji ne kawai ana ji nake ta mamaki me ake ta ji ana ana ta faɗa ana ta faɗa ina ji ina intiqadi ina ji ina intiqadi daga lokacin kuma sai aka ce mana muna lacca mun za mu ga yara sun yi shiru in karfe tara zuwa goma ake ko tara daraji zuwa goma to aka ce in dai ka shiga lacca ga ɗalibai duka an sassa niqabi an yi shiru yawanci shi ake ji to kuma ni ba zan ban taba ma ni magana akai ba tunda na san haka nan dai inda ba mu kawo alternative ba za mu iya hanawa ba to ni ina ganin da kawai mu ma kyale cewa wai maganar kai dan dai gidan rediyo kuɗi ba ake biyan su fa suke sa kuɗi ake biyan su mutane ne kuma suke ɗaukar nauyi suna samun kuɗin su ɗayan biyu ko dai ku je ku samu masu gidan rediyon nan ku zauna da su ku tattauna da su ku fahimtar da su kuna musu cewa in kuna samun kuɗi amma ku musulmai ne ku duba Allah ku duba irin waɗannan matsalolin ku gyara ko kuma ku samu marasa masu ɗaukar nauyin ku ce su daina in kun hana su ma dai za ka ji an ce to wane wane yana ɗaukar nauyi randa bai ɗau nauyin ba ɗaya biyun ba a sa ba za su ci gaba su da kansu gidan rediyon to ina ganin da za a kalubalanci shirin da wani shiri mai kyau wanda yake na gaske kuma a samu ƙwararru da za su iya gudanar da shirin a tallata shirin a nuna mahimmancinsa ba sai ka zargi wancan ba mutane za su raja a su karkata zuwa ga wannan tun da yanzu in ka hana su da gidan rediyo to za su ce to ka ba su wanda yake alternative na wannan ka kawo musu alternative wanda za su dinga samun kuɗi da kuɗi ake biya in baka sawo alternative ba wanda ko za su samu kuɗi ko za su sa su samu sha'aniya to da kila su ba su da fahimtar addini irin ka sai su ga kawai bakin ciki kake musu balle ma kuma yawanci daga cikin mu mu kaga yanzu kamar ni da na faɗa ni ba sauraro nake ba to kuma yanzu ba sauraro nake ba ka zo ka ce min mutane da yawa sun sha cewa malam kai ai magana akan shirin nan nace to ni da baji ne ba yanzu sai kuke ka ban aiki da in tsaya in yanzu ni da tsaya sauraron rai dangin goro wallahi da tsaya in sauraron rai dangin goro wannan na sake muraja a 40 hadis in yaso a kaga ai an karanta shi an haddace shi an karanta sharhin sa an ƙara komai amma an ƙara muraja'ar hadda kawai ya fiye mu ko kuma gwanda in saka wani karatun wani ɗan bid'a ma ina yi in ji a daidai ina yi kuskure ya faɗi wasu abu marasa kyau ko kuma a ina ne ya dace da ni domin in tallata masa cewa inda ya gaskiya a can dama zai gaskiya a ko ina ba zan iya samun lokaci saboda ni misali na taso a wannan kuma na san mahimmancinsa wancan ka na san kila wanda ya zauna ya rubuta ba lalle ne fi ni basira ba wanda in dai dan irin wannan ƙaryar ce muna da malamin da a yanzu yana nan wallahi da zai irin wannan rubutun sai ya kunyata wayannan gaba ɗaya domin lokacin da yake sakandare shi zama yake ya rubuta labaran ya zana hoton ya yi komai kuma muhamman ya ma zama suke su saurara rannan da ya zo aka ce wai ko ina littafin ka hali zanen dutse saboda talauci ma da biro ko da fensir yake rubuta ba kuma a bugawa in ya zauna dai a makarantar kwana har malamai ma zuwa suke su saurara su ji saboda labari ne zai wasu su ta kuka wasu su ta yace ai Allah ya ce mace mu da sunna mala yanzu yana nan malami ne sosai babba nace to wani ya tambaye shi wata rana a ofis ina yace na buga mai waya ce a tuntube shi game da littattafan nan nasa na da ina mako masu saboda an shiga sunna an zama malamai an yi komai yace ai malam ka daina tuna wannan fatan mu dai Allah ya yafe mana Allah ya musanya mana da hadisi da aqida da kissoshi na alqur'ani to duk turahat ne amma in har ana so tunda yawanci masakin waɗanda suke wallafa littafin galibin su ba bayan iska bane kaka zaci wasu tambadaddun mutane kuma in ka je a zuciyarsu za su ce maka su ma tarjiya suke so su koyar kuma su a iya tunanin su wannan ita ce kadai hanyar da za su wajen koyar da tarjiya. to from the source an ce character begins at home in kana so da za a fara samun su su din tukuna a ga ina su take a ga wani irin aiki za a yi musu wajen gyara su tukunna su ma domin in ka hana karantawar a gidan rediyo za fa a ci gaba da buga littattafan ana siyarwa ka zauna da su ka ji me ya saba wa addini a ciki a kawo a gaya musu in sun ki sai a fito a yaƙe su dan ba wanda ya fi ƙarfin addini da malaman addini in kuma suka kawo maka shi ba ka ce to ai ga yanda gaskiya take kuma ga ga irin implication na batun da wai an ce Allahu alam da gaskiya ne ko ba gaskiya bane har likitoci ma asibiti suna sauraron patient suna jin labaran amma kai ka taba gani kuwa ka gani da idan ka ko eh to kaga wanda ya gani laysal khabaru suna ji to kaga wannan mafkada ce gaskiya wannan mafsada ce da ya kamata a ce a yi kokari a shawo kanta in kuma kun duba kun ga cewa addini zai iya ɗaga ƙafa a wasu daga cikin labaran ire su to ku ba da shawara a canja lokacin domin lokaci ne mai tsada da mahimmanci yawancin 'yan mata da suka fi jin shirin suna makarantu in kowa makarantu ba to shine lokacin da ya kamata mace ta ɗora girki ta tsaya ta gyara gida da sauransu na shine na ce da za a canja lokaci ya sai su shagala da abin da za su yi a wannan lokacin misali a kai shi karfe goma sha ɗaya na dare sai ba yake ran sun gama yake kiyamul layl ba na'am eh amma ku fahimce ni ku fahimce ni sosai yanzu ne ina magana ne ta wanda yake kallon abin ta fuskoki guda biyu da kuma ba da shawara ni dai ba na ji don haka ba san me ke gudana a ciki ba kuma ubangiji ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm amma na san lokacin an faɗi lokacin da ake an ce ɗauke tara da rabi zuwa goma ko awa ɗaya ne ko rabin awa rabin awa ne to ni a gani na wannan lokacin lokaci ne da ya kamata a ce ba a sa wa mata abin da zai shagalar da su ma bi rabbin nazar an hukuncin sawar maganan matsala kuma yan bayanai da na ji daga mutane wanda ke sikat ya tabbatar da cewa akwai matsala ko ta tarbiyya ko kuma ta sha'awa da kuma yanda abin ya shiga ran mata da wasu daga cikin mazajen ma tabbas akwai to amma yawanci mu hanyar da muke bi wajen inkarin abin hanya ce da ba za ta kashe abin ba tunda yanzu kawai in nazo nan dukkan yawanci a bisa dukkan alamu kaso 99 bisa 100 na wanda suka zo masallacin nan wa'anda suke da sha'awar jin karatu na ne ba wai suke sha'awar karatu kowanne ba tunda ai yau akwai wani karatun da ake amma wani sai ce shi ko dai yana son usulubi na bari zo ko littafin da ake yayi masa bari zo ko kuma a kusa da wajen yake lallai dama ko ma bai zo ba sai ya ji ko kuma a'a ta hanya ce ta kawo shi ya biyo ko yana so ya tabbatar da wani abu ya zo ko to da haka dama shi ko ban gaya mai ba na so ba shi ma kila duka ra'ayin mu ɗaya ba ma so to yawanci kuma in ka ɗau abin ka tafi da shi shi ne gidan rediyon dole wanda yake sa a gidan rediyon zai faɗa da kai zai ce fada kake yi da shi kuma duk wanda yake faɗa da shi kai ka fada abin da zai ji haushi ne shi ma zai abin da zaka ji haushi abin da zaka ji haushi kuma shi ne zai ci gaba da sawa to mu ɗauka cewa an samu mai imani da sunna da riko da addini ya ji abin ya masa tasiri to sai har ma ya daina sawa to kai yanzu kuma wasu da yawa an faɗaitar da su karanta irin waɗannan littattafan tun da wannan mai karanta bai karanta musu za su nemo wani ya karanta musu a gida to still dai matsalar tana nan sai nake ba da shawara ƙari kan ƙoƙarin da muke wajen toshe ɓanna to mutum nawa ne a cikin malamai masu addini ko masu kishi da suka haɗu a sigar da ya kamata sai suka yi suka zauna da gidan rediyon da ai musulmai ne ko an yi haka ni dai a sani na ba a yi ba in ba a yi ba ya kamata a yi na'am eh tambayar da nake anan shine tambayar da nake anan shine an je an zauna da gidan rediyo shikenan ka gama an yi kwamiti amma sun je sun zauna da su yawwa shine nake cewa a je a zauna da su a tattauna ko ba gaskiya ba wannan shine zuwa na farko Eh. yau yawa to kaga kila da an zauna da su gidan rediyon da haka ba za ta faru ba Allahu alamu in aka zauna da su suka ci gaba to kaga kenan alamar an ba su shawara an tattauna tattaunawa ta ilimi abin da yanzu wallahi da a ƙasar da ta ci gaba ne da ake da kishi akan tarbiyya da yanzu an haɗa debate an yi research an zo an yi presenting ya fi so nawa kuma bincike za a yi na ilimi wanda zai bi diddigi ya gano ta yadda in an hana an hana da hujja da dalili tunda muna kishin tarbiyyar 'ya'yanmu da matanmu to kuma in an zauna da gidan rediyo ba sun kaɗai ya kamata a zauna da su wataƙila ba express radio na ce sa ba idan aka zauna da su muƙaddara su ce sun daina to yanzu su kuma ƙungiyar marubuta Hausa za su ga da ana ɗaukar littattafansu, su ana ila ita ƙungiyar ake bi to ila ƙungiyar za ta samu damar control ɗin marubuta za ta ce to wanda ya kaza ma in kayi za mu ba da littafin ka a karanta to ta kila za ta rasa wannan damar to ita ma dole sai an zauna da ita an fahimtar da ita tunda su ma musulmai ne a tattauna da su a gwada musu ga tsadar da tarbiyya take da shi ga kuma yanayin littattafan nan ga matsaloli da sauransu suna da yancin da ya kamata mu kula da su sun ga yawancin wasu suna zuwa karatuttuka suna jin abubuwa na addini suna da awar addini wasu ma suna da awar sunna tattauna da su su ma kada ya zanto an kyale su a gama da su in aka gama da su kuma duk da haka al'umma tana buƙatar labarai masu daɗi da riƙa da kwantar da hankali sannan kuma ƙoƙarin da mu yi na gaba mu yi ƙoƙari mu kuma kada mu gaza wajen samar da shiri na gari wanda zai ba tarbiyya irin wannan kuma in mun yi sannan mu tallata wa masu halin mu su dau nauyin abu shi kenan sai zanto an kori barna an tabbatar da gaskiya amma in dai ba za a iya haka ba abinda ibn al-qayyim ya faɗa shi ne in dai ka san in ka hana mummuna za a canja a koma mummunan da ya fi shi to haramun ne ka hana kawai ka kyale a ci gaba da yin wannan mummuna idan kuma ka san in ka hana mummuna za a dina amma za a koma mummuna irinsa Ya ce to wannan muhalli ne na ishtihadi amma al'aula shi ne kawai ka kyale tunda an sauka daga mummuna mai maki dari an koma mummuna mai maki dari an dai gudu ba a tsira ba yawwa ba a yi komai ba sa'annan idan kuma za ka hana mummuna sai a dina a koma wani mummuna ƙasa da shi to wannan ka hana yana da kyau in kuma ka san in ka hana mummuna za a daina a dawo yin kyakkyawa to wajibi ne ka hana tilas ne in dai kana da ikon yin hakan an fahimta amma kada kawai ka zo yanzu kawai ni ina zo minbari na zo na faɗi wata matsala da dama kowa ya san matsala ce na taja ku na taja ku na taja ku wani da ku ba za mu iya yin komai ba a aikace to kuma shi shikenan sai me kuma ba gudun zo ga muku ce wanda ya salati ga annabi so ɗaya Allah zai masa goma ba in tuna muku ko a wajen nan ne a samu wasu su shi a basu wanda yake kaza Allah zai bashi kaza ya a akan in zo in caja ku cajin da ba za mu samu natija ba to yawanci mu din abin da muka fi kenan caji amma yana da kyau kuma wannan dan Allah jama'a kar ba bawa malaman addini su kadai domin ba su ne masu gadi a addini ba su ma mutane ne kuma suna da capacity akwai wanda yana da ce a kan masu gidan rediyon suna ganin mutuncinsu suna girmama shi ya shigo a yi da shi ya ba da shawara ga shi yanzu bawan Allah ya ce an kafa kwamiti a nemi kwamitin a ji ina ya kai ko me karfin san akwai wani abu da yake bukata a karfafe shi a samu a yi abin don kada a bawa masu hudu ba kawai a mimbari su kaɗai ne za su dinga yin eh, yaƙi a kan irin wannan abubuwa Allah ya sa mu dace abin da ya sa na kawo wannan batun shine muna da bukatuwa zuwa sanin labarai da kisoshi masu daɗi kuma ingantattu wanda kuma suna nan a cikin irin waɗannan littafan da muka nace sai mun yi su Allah ya ba mu ikon fahimtar gaskiya da binta abin da yake ƙarya kuma Allah ubangiji ya yafe mana mun ci lokaci sama da lokacin da ya kamata a raga ta wanne ne fiqh sunna ba a gama shi ba kuma hmm. sai a shiga fiƙihu sunna wallahi to gaba da daga cikin sanadiyar fara karatu na a masallacin nan akwai batun cewa mala abubakar hussein allah ji kansa da rahama ya same ni kafin ya rasu an idar da sallar juma'a a masallacin ɗorayi har yanzu ba zan manta da wannan ranar ba sai rana ta da shi ta ƙarshe ban ƙara ganin sa ba an idar da sallar juma'a da abokaina za su ɗauke ni sai ce a sai mun je gidansa to sai muka tafi na ba su haƙuri muka tafi da su ya ce su jira na ƙofar gida muka shiga da shi har cikin gida ciki ya faɗa min wasu kalmomi masu daɗi wanda har yanzu Allah ya sani tun da na dawo da karatu zuwa yanzu ba wanda ya taɓa gaya min su. kalmomi na ƙarfafa gwiwa da kuma wasiya da kuma nasiha da shawara irin shawara da nasiha da uba zai iya wa kamar ya san cewa daga wannan ba mu ƙara haɗuwa da shi ya gaggaya min wasu maganganu na ƙauna daga ciki ya ce wato cikin kalmomin da zan iya faɗa ce wato malam kamar da dai yadda jin mutum dai in ya kai shekara goma sha takwas ai za a iya ce masa malam a hausa ko to kuma kana girma mutum ma za ka iya ce masa malam ya ce malam wato ni ina sha'awar ka samu wani waje wanda yake matattara ce ta jama'a wanda kowa zai iya zuwa ya saurari karatunka don ka dinga ba da darasi shi saboda Allah ya sani ina jin daɗin karatunka kuma ka tsaya a salon da ka faro a kansa kakka sauka da kai kakka damu da cewa wai wasu ba sa ganewa za su zo su dinga ganewa a hankali Ya ce kuma ina ta tunanin wurare ya ce yanzu ya rage min ranakun da nake karatu a tarayen na ba wa Malam Aminu Daurawa rana ɗaya na nayi kaza nayi kaza yace wallahi da ya rage min akwai empty rana to da zan so ka zo ka dinga karatu a tarayen to shi yasa malam Abdul Muttalib yana min tayi ce zan yi karatu a Tirana saboda na san da yana da rai zai ji daɗi kuma har yanzu in muka yi karatu Allah zai ba shi lada to ina ganin na yi wannan kokarin saboda wafa'i gare shi Allah ya gafarta masa Allah ya ɗaukaka darajar sai sa sha aljanna batun littafi da yake koyarwa yawancin littafin da yake koyarwa an ci gaba da koyarwa bayan rasuwarsa to Allah ya sani ban yi farga ba daga tun asin asali kuma amma kowane ɗan adam yana da irin tsarinsa da usulubinsa gwargwadon ƙarfinsa gwargwadon kuma imaninsa da yake da shi gwargwadon dama kuma da yake da ita ni dai malam ba sa'ana ne a karatu ba ko kusa tun ina ƙarami na san shi a malami babba hayyar kuma a haka nake ganin sa ina mamaki in ya zauna yana sauraro na ko in ya bugo min waya ya tambayan wani abu wala ba na iya bashi amsa sai ya buga da kyar sai in ga kaman ko jarrabawa ce ko menene Allahu alam to amma ni a iya sani na duka wani karatu ko sai dai lugawi ne take saka da lugawa shi kan masters ne ma da shi akan lugha kuma ya santa gwargwado sannan saboda hadisi har albani ake ce mishi kuma dai a wajen tarbiyya da iya tafiyar da jama'a tun kan rasuwarsa da bayan rasuwarsa ban taɓa jin wanda ya faɗi batsinsa ba to idan ya zama haka halin sa yake kaga ba kowa ne mu kaga yanayin mu korafin mu yafi jurewar mu yawa shi ko da wuya ka ji yayi maka korafi to duk wanda ko ya jiyo ta farkin sa to ihtimalan zai iya gamuwa da irin matsalolin da ya gama in ba shi da hakuri irin nasa ba lalle ya iya jurewa ba sannan in ya faro littafi ta ya faro da wani usulubi mu kila ba lalle mu iya irin usulubin da ya faro da shi gaskiya sa'annan kuma bugu da ƙari in ka taso akan salo na da asalinka wataƙila kai ma wani kake kwaikwaya a kai to in zaka sauka daga kan wannan asalin dole ka nemi wani kuma da zaka kwaikwaye shi ko kuma ka gina naka asalin ba lalle ne kuma ka zama muwaffaq ba to shi yasa sai nake ganin a ah, ni dai da za a kyale ne tafi akan salona da tsari na wanda nake gangantawa masu fahimta suna fahimta masu ba da shawara suna ba da shawara yawanci shawara in dai ba ta shafi asalin abin ba ana iya ɗaukar ta amfani amma dai ya shafi asali to nan ka ba za ka iya mai da mutum ya zama irin ka ba kuma in so kake mutum ya kai wata daraja to in dai ba a rubuta masa ba zai iya kaiwa ba to ni ina ganin a dai wannan majalisin da muka ɗauko sira amma bil isnad to gunda mu dora akai kuma yawanci littafan da nake karantawa ina da ijaza da isnadin galibi shi ko fiqh sunna ni na fi cewa in karantar da bulugul maram akan fiqh sunna saboda duk abin da zaka samu na masail fiqhiyya akwai su a cikin bulugul maram kuma na fi son intilaqin nawa ya zama daga hadisi ne duk da cewa akwai alheri mai yawa cikin karantar da shi fiqh sunna sannan abu na gaba ko fiqh sunna yana da fadi yana da tsayi matsaloli ne na fiqh ko muna yin su a muwadda duka matsalolin muka zo kun ga a hankali muke tafiya ga waɗanda suke zuwa kai tsaye da waɗanda suke ji a sunna TV in muka zo matsala ɗaya hadisi ɗaya ma sai misali uku wata ran akan sa to kuma dai matsalolin ne dai in muka ɗauki ihu suna muka sa to za mu sake maimaita abin da muke a muwaɗa ne to sannan kuwa bugu da ƙari na hanga na hango a iya gani na kuma a labarin da ake ban ga wani majalisi da ake koyar da sirar da isnadi ba to sai nake ga wannan majalisin mai albarka wanda yake da asali da tarihi ya kamata ya saba da wannan kun ga har isnadin muke sabawa kuma na san ba kowa ne yake gane isnadin ba amma dai insha Allah ko ba mu ba ko inda za su zo a bayan mu abin zai amfanar da su tun tunda yanzu gashi ana recording ana adanawa sarka ina ganin dai mu tafi a wancan tsarin shine yafi da da lokaci sai a samu wani wajen daban sai a sa su kihu sunna to Allah ya sani ba lokaci in kuma Allah ya yi muna da rabon dorawa a kai ko kuma sake sabon darasi irin wannan ɗin, muna fatan Allah ya kawo mana damar ba mu kiba da a ce rayuwar a ce irin rayuwa ce ta inda aka ci gaba ta mutum zai iya aje komai ya tinkari karantarwa da karatu wallahi da ya ya mana sai sai ka saka kullun kana da darasi kai da safa kai da rana kai da daddare to in ka ce kuma za ka yi haka to za ka gani a ƙwaryarka sai ko kuɗin laraba kake karɓa ba su ishe ka ba dole sai dai ka zama wani sufi sufi ire kai ba ka a zuhu da fil bab din ne zo ka huta gaba ɗaya amma wannan duka ijtihadi ne tunda ba nasi bane ra'ayi na ne in kuma wani yana da ra'ayin mughayir to sai a zo a tattauna Allah ya samu dace rabbana atina fid